matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. Jama'a masu saurare muna muku barka da sabuwar shekara da fatan Allah ya ba mu albarkacin wannan shekara ya kuma kiyaye mu da sharri da ke cikin wannan shekara. A yau shirin namu zai duba wani mataki ne da Majalisar Dinkin Duniya ke ɗauka na tabbatar da kiyaye hatsira a faɗin duniya. A dalilin haka ne kuma Majalisar Dinkin Duniya ta kafa asusun kiyaye hanya na majalisar ɗinkin duniya wanda shine hanya ta farko ga kasashe da kamfanoni da daidaikun mutane suke ba da gudunmuwar kuɗi ga majalisar ɗinkin duniya da ƙoƙarin abokanta na tallafawa shirye-shiryen kiyaye hanyoyi a ƙasashen duniya. a duniya baki daya haɗura kan tituna na haifar da mutuwar mutane sama da miliyan ɗaya wanda za a iya magance su da kuma jikatan mutane miliyan hamsin a kowace shekara. hanyoyi marasa kyau suna da mummunan tasiri ga tattalin arziki da zamantakewa da kiwon lafiya a kasashe masu tasowa da masu matsakaitan kudaden shige kamfanoni kuma mutane da dama ne suke taimaka ma wannan asusu domin ganin majalisar ɗinkin duniya ta magance matsaloli da ake fuskanta akan hanyoyi asusun kiyaye haɗura na majalisar ɗinkin duniya da ya yi farin cikin sanar da cewa kamfanin kera motoci na honda ya zama kamfanin motoci na farko da ya shiga kungiyar ta haɗin gwiwa da hukumar gudanarwa ta duniya wanda ke nuna wani gagarumin ci gaba mai cike da tarihi a manufar asusun na rage mace-mace da jikatan ababen hawa wannan alama ce mai muhimmanci a cikin bin hanyoyi mafi aminci a duniya Kokarin na kamfanin Honda har yau wanda ke zama babbar gudunmuwa ga kokarin kiyaye hanyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna himmar da kamfanin ke yi don magance matsalar hanyoyi a duniya. alkawarin da kamfanin honda ya yi na shekaru da dama masu zuwa zai ba da tallafi mai muhimmanci ga ayyukan asusun wanda ke mayar da hankali akan rage yawan mace-mace da raunuka akan hanya musamman a kasashe marasa karfi da masu matsakaitan kuɗin shiga inda sama da kashi 92 na mace-mace ta hanyar hatsarin ababen hawa yake faruwa a kowace shekara za a sanar da cikakken bayani game da wannan muhimmiyar gudunmuwa a yayin da a yayin babban taron kolin na asusun kiyaye hatsara na majalisar ɗinkin duniya wanda za a gudanar a marrakesh a cikin watan fabrairun shekarar 2025 to allah ya nuna muna lokacin kuma abin da ya faru za mu kawo masu saurare a kasar ghana kuwa kungiyoyi masu zaman kansu suna nan suna fafutuka don ganin an kiyaye yawan mace-mace da ke faruwa sakamakon yawan hatsira a cikin kasar isa ali shugaba ne na wata kungiya mai zaman kansa ta vald wanda ita ma take fafutukan kiyaye hatsara a birnin accra ya muna karin haske akan irin ayyuka da kungiyoyi irin nasu za su gudanar a wannan sabuwar shekarar 2025 inda yake mana bayani kamar haka kamar yadda dai mun ka sani eh, eh, gwamnati dai tana ci gaba da yadda za ta yi so a rage sai mu casuran da ke faruwa kan titi kina eh, eh, na mota eh, shi ne rashin rayukan da ake kan titi kuma a cikin motoci sun mun ka duba na farko akwai shirin da gwamnati ta kawo kuma wannan shiri sai mu ce an soma wannan shiri ne saboda sai mu ce dokan da an ka dace ta shine Eh, cikin implementation shine zamu ce road road road regulation kenan cikin dokan kasan da muke da shi yanda za a kula eh, kan batun titi da eh, motoci kenan to akwai dokan da an ka ajiye sai mu ce wasu kasashen turai ma an ci gaba ko shi an nisa da wannan bukata da wannan sai mu ce program shine abin da ake ce wai sport fine kuma da sai mu ce eh, digital monitoring kenan in ka duba wato ka ce spotify wato cin tara nan take eh, cin tara nan take kenan mhm. to alhamdulillah shi kenan mun ka duba shi ne eh, an ajiye na'ura ko kamera kamera kenan a turance kenan kan tituna wurare da dama da hukuma kuma sai mu ce 'yan sanda kuma su ma suna zaune da control room wuraren da suke duba ababen da ke faruwa cikin kasan duka. Za a duba yadda za a wasu wuraren da ma ko ba 'yan sanda ma za a amfani da waɗannan kyamara kenan. ya so a yi a gane waɗanda ke taka duka ko kuma waɗanda kuma ke tuki yadda ake so. Yanzu haka akwai eh, an doki wani unguwa cikin Eastern kenan, akwai wani unguwar da an ka doki ake wannan piloting wannan piloting da ake wato ake jarrabawa a ga yadda tasirin abin zai zama yes ha yadda ake jarrabawa a ga yadda tasirin eh, wannan sai mu ce wannan program zai yi iya so inda an gane cewa kamar abin da ya yi amfani eh, ya yi amfani sosai yanzu sai a sake ma gana gaba daya sai ga kamar yanzu ko wuraren da ma ba yan sanda mun san kamar kamera na wurin kana tuki kyamara na duba ababen da kake yi duka so cikin shekarar na sai mu ce 2025 shirin da muka shiga kenan yadda zai a falkar da jama'a jama'a su gane cewa kamar ko ba yan sanda ma haka inda ka gan akwai kyamara duka bi ma'ana yan sanda suna duba suna ga ababen da ke faruwa kan titi sa'annan kuma abin da ke da muhimmanci ne hmm. an kawo waɗannan shiri ne saboda a duba yadda za a yi a rage sai mu ce eh, cin hanci da rashawa kamar yadda ke faruwa yanzu haka yanzu in ɗan sanda ya kama wani da ya tuki bai yi ba na a take sai kaga kamar eh, ɗan sanda ya karbi kudi ko mu ce eh, matukin mota kuma mu shi ya ba da kudi to ana so a rage wannan in dai kyamara ya doke ka ka zo kuma baka zo wurin ba da aka ga kamar ka taka doka sai kyamara ya doki picture kenan don kyamara ya doki picture sai a aika maka cikin eh, telefon ka kenan in an aika maka cikin telefon ka kai da kai ka ganga kuskuren da kai ga yanda ka ba ka taka doka kuma ga kudin da za ka biya To masu sauraro a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Isa Ali shugaban kungiyar Val mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.